يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تكين إيقوانسا يومنا رانر أكو غوة هدو shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da 23 ga watan daya shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malamin muhammadu sani umar allah ya kare shi da lafiya ya ƙara mai yawancin shekaru za mu tashi a shafi na 344 daidai sakin layin da mala yake cewa walan mantaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila tabuka ko yayin da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya tike zuwa ga garin tabuka ma'ana ya isa cikin garin tabuka wa askara biha ya kuma yi sansanin sojojinsa a wato ainihin tabuka a tahu sahibu aila sai shugaban aila ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'abocin garin aila wanda yake shugabancin su mai rike da ragamar al'amuransu ya zo wajen manzo fasalahahu ya nemi manzo su yi sulhu da shi da manzo wa atahul ya yadda zai bayar da jizya za su rika biyan haraji ga daular musulunci sakamakon ba za a yaƙe su ba kuma ba za su yaƙe su ne ba su kuma zauna a ƙarƙashin wato jagorancin musulunci wa atahu ahlu jarba wa uzruh sannan mutanen garin jarba da uzruh su ma suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aila da ma la suka kasa bayani aila da shugabansu ya zo sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam male ce tu'raful yawm bismil aqaba yanzu ba da aila aka san wannan guri ba yanzu an fi sanin sa da aqaba mina al al urduniyya al-hashimiyya shine wato tashar jirgin ruwan kasar urdun a yanzu sannan yake cewa da jarba da uzru su kuma yake cewa a halin da ake ciki a yau ƙaryata ne fi mamlakatul urduniya alhashimiya wasu alƙaryatu ne guda biyu a masarautar garin Urdu ko ƙasar Urdu. ta ƙa'ani shimala garbai madinati ma'ad suna nan a daidai wato anin arewa maso yammacin garin da ake cewa ma'an ala qarabati 22 kilo kusan tazaras za a samu wato kilo 22 daga inda wato an waɗannan alƙaritu suke da kuma garin ma'an ɗin to wannan urdun ba saudiya ba ce ƙasa ce mai zaman kanta eh, urdun a yanzu ƙasa ce mai zaman kanta ba cikin saudiya take eh. an gane ko saboda haka waɗannan gurare shugabanninsu suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama fa a ƙauhul jizyata suka ba shi haraji jiziya na cewar za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci ba za su yaƙi musulmi ba ba za a yaƙe su ba an yi sulhu wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kitaban sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya rubuta musu takarda tarin bayanai fa huwa indahum ya ba su wannan bayanan a su cewar ga shaida da zasu su rike ga abin da yake hujja na cewar sun yi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kataba li sahibi aila cikin abin da ya rubuta wa jagoran garin aila wanda yake shugabanta su ya rubuta masa cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga mammiya da ta hada kowa da kowa mai jin kai keɓantacce ga bayinsa na musamman ice hadhihi amanatun min Allah wa Muhammadin nabi wannan takaddar zaman lafiya ce daga Allah da Muhammad annabinsa Rasulullahi manzo ga Allah li Yuhanna bin Ru'uba na ba da ita ga Yuhanna dan Ru'uba wa ahli Aila da kuma jama'ar garin su Aila sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahr na ba da wannan aminci da ya haɗar da sufunuhum jiragensu na ruwa wa sayyaratuhum da matafiyansu tunda a daɗin ba mota ba ce kai ne sayyara kamar da yake lokacin annabi yusuf da aka ake magana a cikin kissa annabi yusuf waje a sayyaratun ko kaga mutane ne ba wasu motoci ba ne gingima ko abin da ya kama da haka fil wal bahari ma'ana wanda suke matafiya a ban ƙasa kan tudu da wanda suke na kogi duka suna da aminci lahum zimmatullahi wa muhammadin nabi suna da wato alkawarin Allah da na annabi Muhammad annabin Allah wa man kana ma'ahum min ahli sham da kuma waɗanda suka kasance tare da su daga cikin jama'ar garin sham wa ahli yaman da mutanen yaman wa ahlul bahar da mutanen bahar faman ahdatha minhum hadathan duk wanda ya fara wa addinin musulunci da wani fararren abu da bai san da shi ba da bai aminta da shi ba fa innahu la yahulu maluhu duna nafsi dukiyarsa ba za ta iya masa maganin taba shi ba in yana jin yana da wani abu da zai bayar dan yanzu an ce za a karɓi jiziyar ku a kyale ku to in ka zo da musulunci wani karan tsaye to dan ana karɓar jizya ba za ta sa a ce ka tsira ka kukuta ba za a yi maganin ku, an fahimci bayanin ku wa innahu liman akhadahu minan nas to ita wannan sadara ta wa innahu liman akhadahu minan nas in ka koma wasu guraren kuma za ga an rubuta ta wa innahu tayyibun liman akhadahu minan nas a iya kaiwa da kawowa na ban iya fahimtar me take so ta ce na taɓa yan uwan karatu da muka yi madina da wanda irgaye ni da wanda ibiyo bayana kamar kimanin mutum biyu sun ce su ma ba su iya fahimtar mai take nufi to wasu lokuta irin wannan a harkar tafin mai tafin yakan sa sakaɗo wata kalma ta wani guri a ratsin gurin da ba gurinta ka kasa gane to kuma shi dan uwa Muhammadu Sani umar dakta na taba shi a waya ban dace ba saboda yana da tafsiri na juma'a wani lokaci kan kashe wayar ko kuma koda tana salin ko ka buga ba zai san ma ka buga ballantana in mun koma zuwa gare shi a samu mafita da wasu lokuta kuma za ka tarcewar a an samu ko faduwar wasu abubuwan da su ne cikon bayanan to an koma masa asali shi da ya rubutun za a gano wani lokaci kuma za tara kuskure ne na bugu a wajen tafin sai ce ai wannan gurin asali ba a gurin sa bane an fahimta ko to bayanin na cimmawa daga baya in Allah da zan sanar mu. wa innahu la yahillu an yumna'u an yariduna kuma bai halatta ba a hana waɗannan alkawari da su wani ruwa da za su zo ga inda yake yaridonahu wanda za su iso gurin ruwan dan bukata su to kada wani ya ce zai hana su cikin musulmi wala tariqan yaridunahu kuma kada a hana su bin wata hanya da za su biyo min baharin aw hanyar nan ta ruwa ce ko ko kan tudu ce to wannan shine alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wasallama idasu da sulhu da kuma rubuta ya ba su cewa sulhun karɓar jizya baya nufin cewar su fake da kalmar ana ba da jizya ko haraji su kuma zo da musulunci abin da ba zai karba ba ko kana ba da jizya in ka zo musulunci da abin da bai lamunta ba to zai bi ta kanka to wannan shine sulhuna a watsakakken mutum zai maka rubutun da ba za ka rufe shi da rubutu ka yi masa wani ba daidai ba an fahimta ko duk abin da kake iya faruwa na abubakar ce to ai kai ka ba mu rubutun ba wani abu tsakanin mu da kai kuma yanzu za ka yi mana kaza to ai a rubutun na baku ban baku da cewar ku duk abin da kuka ga dama ba an fahimta ku ثم بعث خالد بن walid bayan haka sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya aiki sahabinsa Khalid dan Walid itura shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi ila Ukaidar bin Abdul Malik zuwa gurin wanda ake kira da ukaidar ɗan abdulmalik sahibi dumatal jandal ma'abocin alƙaryar da ake cewa dumatal jandal mala isa ka ƙasa can yake cewa hiya ƙaryatun fil jawfi bin mamlakatil arabiyyati saudiya ita wata alƙarya ce da take gurin da ake cewa jaw a cikin garin Saudiyya. to nan aka tura Khalid bin Walid zuwa ga jagoran wannan guri wa qala lahu kuma manzo yace da wato Khalid innaka satajiduhu yasidul baqar in ka je gare shi zaka rin ne mai farautar shanu mafaraucin shanu ne eh, saboda haka bakar ɗaukar lokaci akan faɗi bakar a ramana nufin eh, wannan mai kama da ita saniyar bauna duk lokaci yana gaya musa eh. to za ka tar da shi mafaraucin shanu ne fa kharaja khalidun hatta kana min hisnihi khalid ya fita inda aka tura shi har ya je wato ganuwar wannan gari bi manzaril ayn zuwa gurin da ake cewa manzaril ayn fi lailatin mukbara a cikin dare wanda yake mai hasken farin wata safiya gari ya yi tarwai tar da shi kamar yadda in wata yi wato itika ya haske sai kama a lokacin rana ake kana kallo na nesa yana kallo ka wahuwa ala satsahin lahu ya tarar da shi yana kan wani rufi nasa ɗabi'a mafarauci din da yake a matsayin wato sa ido yake ga mai zai zo gare shi su cerin wannan neman wa kai wani gurin ɓuya ko na abin da ya kamata wa ma'ahum ra'atu a inda yake akan wannan rufi ina tare da matarsa fabatatul baqar hukku bi qarbi quruniha babal qasr aka kwana wannan shanu suna ta wato ainihin karta ga wato kofar wannan wato ainihin gini nasa da yake inda yake rufinsa faqalat lahum ra'atuhu sai matarsa tace da shi hal ra'aita mithla hadha qat tunda kake ka taba ganin haka ta faru da kai a ce wato shanunka da kake farauta suna ta faman wato kartar kofar wato ainihin gidanka ko kuma rukunin inda kake ma'ana kamar suna an karar da kai ko kuma wani abu ya faru ina faruwa take tambayar sa qala la wallahi na rantsa da Allah haka ba ta faruwa ba qalat faman yatruquha haka ne to wa zai bar irin wannan tana faruwa kawai ya bari ita ma mata kamar wata maharbiya maharbiya ita ma ana zama da madaukin kan wasa ita ma ta samu farin kan faman yatruqu hadha to in haka ne wa zai bar irin wannan tana faruwa qala la ahad shi ai ba mai bari ma'ana kin zaburar da ni fa nazala fa amara bi farasi sai ya sauko. ice a zo masa da dokinsa fa usrija lahu aka sanya masa siddi wa rakiba ya hau ma'ahu nafarun min ahli baitihi tare da shi akwai wasu ayari wasu jama'a daga cikin jama'ar gidansa fihim akhul lahu yuqalu lahu hassan a cikin wanda suka wato zama tare da shi dinnan akwai wani dan uwansa da ake kira da hassan farake ba shi ma ya hau abin hawa wa kharaju ma'ahu suka fita tare da shi bi mutaridihim da wato ababen kai farmakinsu ababen farautarsu falamma kharaju talaqathum khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka fita sai da wakan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi suka ci karo da su fa akhadathum aka kama fa akhadathu aka kama shi wa qatalu akahu suka kashe wato dan uwan nasa shi Hassan tinu wa kana alaihi qiba'un min dibajin mukhawwasun bizahab shi wannan wato dan uwa da aka kashe ya kasance yana sanye da wato wani janjami wata damara shine qiba min dibat wacce take ta wato anin alhariri mai kauri sutura da aka hana sawa ga musulmi mukhawwasun bizahab kuma an bi wato anihin an cakuɗa ta ko an gaurata ta ko an ratsa mata zinare a ciki shiga dai irin ta isa da jin kai fastalabahu khalidun sai khalid iwatu anin ɗauke wannan suturar tasa domin wanda yake mayaƙi na musulunci in ya haci karo da mayaƙin ɓangaren arna to in ya kashe shi abin da yake tare da shi na sutura ko na makami to shine rabansa fa ba'atha bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan sai wato Khalid ya aika da wannan da ba mai wato ainihin ratsin zinare zuwa ga manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi qabla qudumihi alaihi kafin shi ya karaso ya iso zuwa ga manzo cewar ga aike na nan ya manzon Allah kafin iso inda ka aike ni thumma qadima Khalid bi Ukaidar sannan wato ainihin Khalid ya karato ya karaso zuwa ga manzo da wannan jagora da ake cewa Ukaidir dan wato anin abdulmalik wanda yake ma'abocin daumatul khandar jandal kai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa na damau sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsare masa jininsa shi ba za a kashe ka ba kana da aminci wa salahahu isulhu da shi alal jiz ce akan cewar ku yadda za ku rika ba da wato haraji ga daular musulunci ba mu ba taɓa ku kuma ba za ku taɓa wani namu ba tun makalla sabi da sannan manzo ya rabu da shi ya kyale shi faraja ila ƙaumi ya koma zuwa ga jama'arsa walabisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tabo kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya zauna a garin tabo bi ba a ashara laila tsawon wato ainihin dare yan adadi kaɗan biba ashara ma'ana yan sha kaɗan ya ɗora a goma da yan adadi in dai bai ciki ashirin ba to wannan daga ɗaya biyu zuwa uku aka ce biba an gane ku yan wato anin sha tun makafala raji'ar sannan ya juyo yana mai dawowa ma ashabihi radiyallahu ta'ala anhu tare da sahabbansa Allah maɗaukaki ya da su ilal madinati zuwa garin madina kad zadahumullahu izzan wa nasra a wannan dawowa tasu da suke yi Allah subhanahu wataala ya ƙara musu wato girma da cin nasara ya ƙara musu gagara ga sauran abokan su arna da kuma cin nasara watan kilan da kuma wato ainihin tabbatar da su akan matsayinsu na sun keri kowa wa makanatan ya ba su matsayi da ɗaukaka daraja wa haiba ya sanya musu kwarjini fi a a'da'i a cikin zukatan abokan gabas dama dai abin da ake nema a yaƙi waɗannan abubuwa kuma Allah ya ba su su duk da ba a kaura yaƙi ba arna sun rasna ba da suka iya za su ba da jizya ba su ba yaƙa al'ummar musulmi an samu sulhu shine abin da yaƙin Ta buka isabar ga al'ummar musulmi yaƙin samo sulhu akai an gane ko kamar yadda aka yi sulhul hudaybiyya ko وفي الطريق يبشر عليه الصلاة والسلام أولئك الذين لم يستطيعوا الخروج أنا كان هنيا داور نيما manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake albishir ga waɗancan al'ummar musulmin da lam yastati'ul khuruj jama'ahu ba su iya samun ikon damar fita tare da shi zuwa tabuka ba masu kukan nan sun zo suna so tafi da su ba abin hawa ba yadda za yi suka koma suna kuka wahum ashaddu hirsan alai har cewar suna da matsanancin kwaɗayin a ce sun fita tare da mu amma ba su sama ka ba fa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yake cewa inna bil madinati la aqwaman tabbas haƙiƙa cikin garin Madina akwai wasu jama'a wasu mutane da masirtum masiran babu wata tafiya da kuka yi wala qata'tum wadiyan babu wani kwari da kuka wuce illa kanu ma'akum face suna tare da ku zuciyar na nan gangar jikin ce a madina ƙalu ya rasu wa fil madina suka ce ya manzan Allah su da kake cewa suna tare da mu dannan nan a duk tafiyar da muka a duk kwarin da muka shallake ko muka wuce suna garin madina kake nufi da gangar jikinsu ƙala na'am ice i e, suna garin madina nake nufi amma nan duk abin da muka yi tare da su ake za su samu lada da sakayyar da kuka samu humul udhur hanzari uzuri ne ya tsare su ya hana su zuwa da da yadda za su da su to Allah ya karɓi wannan kyan niyyar tasu da wannan wato ainihin kukan da suka yi na ba samu tafiya ba to duk abin da kuka yi kamar su ma an yi da su as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin koma abin da karanta lamma wasalan nabi sallallahu alaihi wasallama ila tabuka yayin da manzon Allah annabi Muhammad tsira da mace Allah sabbata gare shi ya isa garin tabuka zahara ala yadayhi ba'd al mu'jizat wasu sashi na gagara koyo mu'jizozi sun bayyana a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam udhkur tarafan minha dan fado mana wani sashi daga ciki wani dan yanki na'am eh akwai ice kada wanda ya sha ruwa da za su je su tarar a ciki wanda wato an ta dalilin ya dan kurkura baki ya watsa a ciki ya abin nan ruwa ya rika mai kwanna ina dan wato tsattuwa ya zama to ko yana malala ina wato anin ballowa yana zubo na'am ya kuma gaya musu kada wanda ya kuskura ya tashi akwai iska za ta zo aka samu wani mai kunnen kashi rabon iskar nan za ta tafi da shi ya gaya musu cewar nan gaba in Allah yi wa mu'adu tsawon kwanaki da tsawon shekaru wannan gurin da wannan ruwa ya fara wato kubbuga zai zama gonaki zai zama wato wani tafki gurin wato wani noman rani da abin da ya kamata wannan duk yana daga cikin gagara ko in ba manzo ba annabi ba ba wanda zai gaya maka wannan abu hmm. ya kuma gaya musu abu haithama ce kun abu haithama hmm. ce zama abu haithama sai ga abu yanzu. na'am da tafiya da su ɗaga ga abin da ya shafi wato ga suna buƙatar ruwa ga zafi aka ce manzan Allah ka saba ka gaya wa Allah buƙatar ka ya biya buƙata a gaya masa mu ma yanzu ai mana ruwa aka gaya masa kuma ka ruwa iya ere inda suke kowa ya samu abin da ya sa biyan buƙata suka sha suka cika abin da za su cika to babakon ɗarafan ma mun gama da komai da komai kenan <laughs> yake cewa salaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba'd al-qaba'il ala al-jizyati Maza Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi yayi sulhu da wasu daga cikin kabilu akan za su bada jizya ma dilalatu zalika me yake nuni akan haka ma dilalatu zalika na'am yana nuna cewa musulunci ba kwaɗayin shirarar da jini mutane yake ba abin da da musulunci yake shi ne al'umma ta zauna lafiya su su bar su su addinin su kasu kan gwamnati sun ma ba za su shigo musulunci ba su kuma musulunci ya a kan su kuma su zai zauna lafiya amma za su je yake cewa manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya yi sulhu da wasu daga cikin ƙabilu akan za su ba da jizya me yake nuni akan haka abin da yake nuni akan haka takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya rubuta ya basu ko shi ke nuna sulhu akai ko sannan da kyale su da aka yi da kuma sakin wanda aka kamo aka zo masa da shi aka zo masa da shi har sa ko wane yana nuna sulhu akai inda ba sulhu bane da an gama da shi an fahimta ko to ire-iren waɗannan abubuwan malaiki su a faɗo don nuna cewa eh, idan dalili ina nuna cewa sulhu akai da kuma karɓar jizyar kanta dalili ce akan cewa sulhu ne in ba da haka ba da an gama ce hal kanat gazwatu tabuka nasran lil muslimina wa izza ko yakin nan na tabuka ya zama nasara da wato alihin girma da daukaka ga al'ummar musulmi eh, ya zama musu domin an zama ana ganin wato kwarjininsu ana tsoron a kara da su ko a ja da su kuma an sallama ba da aka iya an ba da jizya ba dama a cewa su za a farma wani musulmi ko daular musulunci kuma za a ɗauki wani abu a bayar gare ta don ta yi ƙarfi ta fi ƙarfin duwani wato alimin da zai iya ja da ita ko kuma iya faɗa da ita mala ya ce almunafiquna fi ghazwati tabuka munafiqai a yakin tabuka su kuma me ya faru da su almunafiquna humul munafiquna fi kulli zamanin wa makan in ka ji an ce munafiki shine dai munafiki a kowane lokaci da kowane guri waɗanda suka yi munafurci kafin wannan yakin na tabuka su ne dai munafukan da suka biyo suka taho suka taho har zuwa yakin tabuka a kowane lokaci a kowane guri da gurin yaƙe-yaƙen da aka yi baya da cikin garin madina da sassa da aka to su ne dai wa kare lahun fi gazuwa tabuka nishaɗin kabir to a yakin tabuka ma suna da wani wato karsashi babba da suka yi wani alamu na wato nishadi wato ainihin suna ga wata walwala ce suka samu ta sai munafurcinsu fil kadhibi wal wajen kirkira ƙarya da wato samar da ha'inci wat da abin da ya shafi wato anin tozartawa wal khiyana da ha'inci zahara zalika fi iddati mawaqif hakan ya bayyana ya fito fili a gurare daban-daban awwaluha guri na farko ta kallufuhum anil khuruj kin fitan ma da wasu su kai tun wajen fita wato kin tabukan wasu kin fita wannan ha'inci munafircin su ne e tasiri yasa suka kifita wa hum yastati'una hu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhali za su iya wannan fitar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba sa cikin wanda rashin abin da za su hau ko guzurin da za su rike isa suka ƙi zo da guzurin da damar da za a je aka ƙi aka ƙi ƙasa ƙasa aka ƙi tafiya to da daga ɗaya daga ciki bi a azarin kaze ba suka rika kuma gabatar da uzuri na ƙarya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa ya tona musu asiri ya ce wa minhum man ya ƙulu zalli daga cikinsu akwai wanda za ka dina ce kai min izini wala taftinni kada ka jarrabe ni da abin da bazan iya ba kakka dora mu abin da yafi karfi na Ana fil fitnati saqaqu Allah ce ku saurara ku cikin fitinar suka fada tsindin wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma tabbas hakika wutar jahannama zagaye take da kangararrun bayin Allah za su shiga cikin wutar jahannama sa ce kada a jarrabe su ka a da abin da ba su iya ba sun ki zuwa yaƙi a zafi to za su je su ɗanɗana zafin wutar jahannan. wasani guri na biyu tasbitihim nas anil khuruj daƙirar da sauran mutane daga fita su ba su je ba kuma su hana wasu sun yi irin wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce wa qalu la tanfiru fil harb suka ce da wasu daga cikin jama'a kakku fita wannan yaƙi cikin wannan tsananin zafi ba ku ba amsa fita wannan yaƙi cikin tsananin zafi ƙul naru jahannama shaddu harra ka ce da su ya annabi muhammad wutar jahannafa ta fi zafin rana zafi laukanu ya ƙahuna inda suna fahimtar haka A الثالث guri na uku muhawalatuhum al-ghadab bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa a'idun min tabuk kokarin su da suka yi na karya alkawari bi rasulillahi da kuma wato anin yaudara ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wa huwa a'idun min tabuk akan hanyarsa ta yana dawowa daga tabuka faqad hawala ba'dhum al-ghadara bihi alayhi salatu wa salam. wasu daga cikinsu sun yi ƙoƙarin wato anin yaudarar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hina kana ya murru bil aqaba lokacin da yazo yana shudewa ta gurin da ake cewa aqaba wa ma'ahu ammar bin yasir tare da shi akwai su ammar dan yasir wa hudhaifa ibn al yaman da hudhaifa dan yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi fa Allah ta'ala sai Allah ya kware musu baya ya yaye musu labule wa khayyaba qasdahum itabar da nufin su wa hafiza rasulahu sallallahu alaihi wa sallama ya kare manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasu daga cikin su sun su amfani da dare su far masa ce ko wasu sun farwa manzo ba a san suwaye ba irin yadda yake yanzu ce kawai an zo an buɗe wuta ba a san suwaye ba yadda jami'an tsaron a banza a ko to sun so su yi wa manzo irin wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tsara manzansa ya kuma kware musu labule tona musu asiri fa akhbara biha hudhaifa wa alamahu Allah ya sanar da shi sunayen waɗanda suka shirin wannan mummunan shirin fa akhbara biha hudhaifa manzo sai ya gaigaya wa sahabinsa hudhaifa sunayen da aka sanar da shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi siyasa radiyallahu anhu ta'ala anhu kaga irin kuskuren bugun eh, maimakon radiyallahu ta'ala anhu zaka sa radiyallahu anhu ta'ala anhu yawwa harkar kuskuren bugu ne ولذا سمي صاحب سر sirri الله sallallahu alaihi عليه wannan yasa ake kiran Hudhaifa da ma'abocin sirrin manzo wanda manzo ya yadda ya gaya masa sirrin wannan yasa daga baya wasu daga cikin sahabban irin sumar suka zo su ce ya ya huzaifa dan Allah cikin waɗannan manzo ya ce maka munafukai akwai ni a ciki suna ta tsoron munafurci saboda haka huzaifa ya ce ban da kai amma daga yanzu kawai wanda ya sake tambaya ko an tambaya ba zan faɗa ba saboda sirrin manzon Allah ne الرابع استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم guri na hudu koyi na hudu da suka yi na harkar su ta munafunci izgili da suka yi wa manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa sahabi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah maɗaukaki iya dada su me ya faru mala yace qala ahadul na fi ghazwati tabuk wani daga cikin munafikai a yakin nan na tabuka ya ce ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i argabu buquna mu dai mu ga wasu makaranta kwatankwacin waɗannan makarantan da muke tare da su waɗanda suka fi wato ainihin wasu ciki mai san a bashi ce argabu butsunan batsan ciki kenan butsun cikkuna ma'ana cikin da ya fi kwaɗayin a bashi abin da zai sa a ciki mu ba mu ga wasu wanda suka kai su ba ma'ana su manzo ake su manzo da sahabbansa ake ga wannan wala akzaba al-sunan al-sunan kuma mu ba ga wasu wanda suka fi kowa ƙarya irin su ba wala ajbana inda liqa ba mu ga wasu matsorata mafiya tsoro lokacin haduwa da abokan gaba kamar su ba ya'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alqurra abinda yake nufi da wannan magana shi wannan munafiki manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa makaranta qur'ani fa qala lahu awfu bin malik sai awfu dan malik yace da shi kazabta ƙarya kake yi walakin naka munafik kai munafiki ne kawai la na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar maka da sana ga manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi abin da ka faɗa fa dhahaba aufu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li yukhbira sai aufu ya tafi gurin manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi dan ya gaya masa abin da wannan munafiki ya faɗa فوجد القرآن قد سبقه سيترى القرآن ما يرغش هذا عن قام فقال ذلك الرجل سيوان متم منافقي يتي ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da mace Allah tabbata gare shi innama kunna nakhudu wa nal'ab a muna irin dan kuku tsana cikin harkar hiran da wasa ma muke wannan magana ya ɗauko ya kawo maka ko kuma aka zo aka gaya maka wa na tahaddathu hadisan rakab irin dan zancen nan ne na mahaya dokuwa da dawakai ana tafa dai ba a yi jugun ba kawai fa shine muka dan maka naqta'u bihi an tsare dan mu dan wato shagaltar da kanmu daga wato nisan hanya kawai muga har mun zo qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace ka anni anzuru ilayhi kai ka ce gashi ina kallon sa muta'alliqan bi nas'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mai fare ko jingine da wato ainihin tsawon wuyan taguwar manzon Allah tsira da kai ka ce wani wanda wato irin na kusan nan da annabi haka suke koyan yan gaba gaban nan sai kai wasu wato ba su da kirki eh kai sai ka gaba ka da masoya kamar amma su ne suke kore mutane su cuci wannan su cuce ka su cuce wa innal hijarata latunakkibu rijlaihi wa huwa yaqul ma kunna nakhudhu wa nal'ab hatta duwatsu suna wato ainihin huhuda masa kafa su jini amma wai cewa yake ai kawai dan kutsawa ce irin ta hira wannan abu wasa ne ma da wasa mu muka faɗi wannan magana fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi kuma yana cewa da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa su kuke wa izgili wadda tambaya ce ta musawa da ƙwanƙwasa, da kuma wato anin tozartawa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi manzo bai waiwaya zuwa gare shi ba kuma ya ƙara masa da komai sai wannan abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un a tsiraita shi a wulakanta shi shi ma shi to dai abin da kuka ya fito fili Allah ya tura muku asiri kuma wani abin da ake gaya masu su ba tsauke ɗauke shi komai ba tunda ai bai sa sun bar munafircin da suke wa nazala fihim qawluhu azza wa jalla kuma fadin Allah mai girma da buwaya ya sauka saboda su a game da su wala in sa'altahum la yaqulunna da za ka tambaye su me yasa suke faɗar abin da suka faɗa? na wato munafirci tabbas zaka sun ce da kai inna ma kunna na hudu wa nal'ab ai muna dan kutsa ne irin hiran mu ta matafiya da wasa ma muka faɗa ul abillahi ce musu yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un su kuke wa isgili sune abun wasan ku sune abun kutsa ku hirasu la ta'tadiru kada ku faɗi wannan magana ta cewa da wasa kuke a matsayin hanzari ba wani da zanzan a batun wato taba Allah da ayoyinsa da manzansa kad kafartum ku je ku kiyaye ku kafirai ne kun kafirta da faɗa Allah subhanahu wata'ala da imanikum bayan da kun nuna kun yi imani wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin in na'fu an ta'ifatin minkum Allah ya ce in ma min yafe wa wasu daga cikin ku da suka tuba nu'adhib ta'ifatan to ku sani tabbas za mu azabtar da wasu ayar wasu jama'ar bi annahum kanu mujrimina saboda su sun kasance masu laifi ne bijirarru mala yace alisti iza'u was bid-dini wa ahlihi khatarun azim isgili da wulaƙanci game da addini da ma'abota addinin haɗari ne mai girman gaske hadari ne babba kalli wanda ya tsere da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya aje gemu kace da shi gemun bunsuru ko gemun masara ka dubi wanda ya ɗage wando saboda kwaikwayon manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da hadisin su ce suturan mumini rabin ƙaure ce in ba makawa zuwa idan sau ka ce masa saki wannan ka haye ruwan to za ka san waye zai saki wannan kai ne ko shi ne a ranar da Allah zai tsaye da ku gabansa in kai haka da ganin ka wulakanta shi ba shi ka wulakanta ba dan ba shi yazo da azage mu ba ba shi yazo da dage wando ba ba shi zai zo da rike asuwaki ba ko da kuma wannan bayanan na kai kuma da ka dage wando ka tsaye da gemu ka rike asuwaki ka dauka sunna ta tsaya iya nan ba ai mu'amala da kai kuma a cijiyatsa a'a kowanne yi abin da aka ce yawa ya tasahalu fihi ba'du du'afa'il iman wasu daga cikin masu raunin iman zaga suna wato daukan izgile da wulakanci ga mai addini da kuma addinin wani abu wanda yake ba komai ba tasahul shine wato sakaci ya tasahalu fihi ba'du du'afa'il iman wasu masu raunin iman zaga suna da sakaci akan yin izgili yanzu sai ma izgili to raunin imani ne yake kawo haka wa yahsabunahu hayyina suna ɗaukan hakan ba komai ba wa huwa inda Allah azim alhali abu ne mai girma a gurin Allah kai izgili ga addininsa ko ga wata koyarwa ta addininsa ko wani bawa da yake riko da addininsa wa minan nasi man yaj'aluna zalika fukahatan fukahata majalisin daga cikin mutane akwai wanda suke son irin wannan izgili shine abun ban dariya gurin zaman su ha gafa masu asuwa ke cin zumunci a ah, ahalus sunna wal jama'a ya faɗa ka dan wai koyi ai dariya eh ba wai shi nan barkwanci yake kuma da addini da masu bin addini eh kaji ko ce ya ga wanda ya zo ce dan turo dan bashi gemu na nasu zai goge takalmansa da shi za a ya kai makura to duk irin wannan mai imani mai karfi ba zai iya ya sai wanda imanin sai rauni ko ma wani aka rasa Allah ya kiyaye fa yalmizuna almustaqimina sai ga suna wato zinde ko kifce wani salo da za su yi ko da wani aiki ko da baki ko da hannu ga waɗanda suke almustaqimina tabbatattu mai kakku akan addinin musulunci wa yasharuna min almu'minin kaga suna izgili ga mu'minai wa hadha min sifatil munafiqin wannan sifa ce daga cikin sifofin munafiqai alladhina qala Allah ta'ala muhaddidan lahum wanda Allah yace madaukaki yana mai barazana gare su da jan kunne qul istahzi'u ku ci gaba da izgilin inna Allah mukhrijum ma tahdharun Allah zai fito da abin da kuke tsoron ya fito da shi akwai ranar tunan asiri yau da sara'ir ranar za a za a fito da komai karara kowa ya gani inda ka ɓoye ka je ka yi da wani mitin ɗinka da wani yi lokacin dare sai dare ya raba za ku haɗa ku haɗu ku tattauna ku zartar da za duk za ku gama Allah zai zo ya tsirara abin kowa ya to wannan shine abin da ya shafi karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe wa alaikum salam na wannan kaso na biyu da next level sun zama ya rubuta ta kai ba halin ne eh. kai wa wannan ni kama da fahimta an kira shi ne ba yaki ba a'a takarda sahibu aila aka ba shugaban aila shine wato anin eh, wanda yake fa yohanna ka gane ko amma shi ukaidis shi wannan magana ce ta ajiye gare shi da aka isa tun kafin a kai ga inda yake shi da kansa ya fitowa a fitowar da ya aka haɗu da shi aka kamu. aka kashe dan uwansa aka zo da shi shi zuwa ga mai da eh, dama tun da manzo ya tura su ai dama an zo gare su ne asali na a fafata da su in fafata ta kama to a wannan shirin da suka fito wanda ya taho maka a matsayinsa na mai kamar farauta in fa ya ci karo da kai za ku iya fafata to wanda aka ga shine da alamun da za a iya wani ɗaukar mataki a kai aka ɗaukar musu mataki yawo shi ne abu da yawo a mataki, na Eh, to ba gashi ba manzo yake faɗa cewar an ga ina ga masa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazin an saukar da bayani akai ai yana ga masa eh la ta atadiru qad kafartu ko eh. a kira sallar sai mu ci gaba salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd assalamu alaikum malam mai hukuncin wanda ya yi kabbara ta iskili niyyar sada'i na cewar ta iskili ce da ita ubangiji zai masa hukunci innamal a'malu bin zaka za ka iya sa wa ɗanka sunan ɗaya daga cikin sahabbai kai masa alkunya da sayyid kenan ko kuma sahabi in ka kira shi da abubakar kace kuma alkunyarsa ko kuma abin nan kai lakabinsa sahabi ba laifi sunansa abubakar alkunyarsa abin nan kai lakabinsa sahabi ko sunansa uthman laƙabinsa sayyid shugaba wannan ba laifi ba matsala ba ne ya halatta sai dai a yi ƙoƙari kada wannan lakabin ya rinjaye sunan a rasa gane sunansa wani lokaci dan da yawa wasu aka tana faru an zo ana so a san sunansa ba a sani an dai san shi da sayid sayid sayid sayid shugaba amma asalin sunansa da aka ambata masa da aka sa masa babu ya kamata a rika faɗar asalin sunansa nan kuma sai ya faɗi kada wazo ilmin to sai da lakamin kawai za a san shi ita na ɗauki kuɗin mahaifina bayan na sami wata hanya da nake samun kuɗi na halal sai na danga ba wa mahaifin kuɗin amma da niyyar Eh, amma ba da niyyar na biya shi kudinsa ba to ni yanzu zan iya canza niyya ta zama cewar na biya shi kudinsa ai mahaifi mahaifi ne in ka ɗauki kudinsa ka fashi yanzu bayan abin da ka bashi da ba asara na farko wanda ka ɗauka ka bashi a matsayin ka bashi hulɗa ko kuma alaƙa tsakanin ɗa da mahaifi wannan na neman lada da kusanci gurin ubangiji wancan kuma haƙƙinsa ne da yake nasa a kanka da ya kamata ka dawo da shi an fahimta ko ko da ba za ka iya gaya masa kuɗin faɗi ba ne baka san na ɗauka ba to ka ɗauka a ranka cewar e eh, kayan ne da da kuɗin sa sai ka dunkula sai ka je ka bashi ya san da banki da irin wanda ake ɗan zuwa ɗan ba da ɗan ɗari biyar ɗan dubu ɗaya tun da ga wanda da kauri ya ce a kasuwa aka samu haka ala sun yi albarka ka ce amin kuma dai kai ka sa abin da ka da shi Wani wannan ce tambaya ta ita ce ina yin sallah amma ban sa satara ba sai aka samu wata mace ta zo ta wuce ta gabana amma akwai tsakani akwai tazara tsakani na da ita shin ya sallar ta ɓace ya eh, gurin malaman da suke fahimta cewar abubuwa uku na yanke sallar mai sallar jaki mace da bakin kare suka ce to sallar ta lalace wasu suka cewa ba lalacewa manzo yake nufi ta yi gabaki ɗaya ba ta ragu a kan yadda ya kamata ka samu sakayyata da mace ta gita ma to a wajen wanda suke da wannan fahimta wanda su ne kusan mafi yawancin malamai sallar karagaggiyar sallar ce amma ba ta lalace na ba za ta muru ba ne a gurin wanda suke da fahimta cewar an yanke ta to kawai ka sake sabo shi sa kaga barin sa sutura ba karamin abu ne abin wanda yake babba bai kamata a ce ana sakaci haka ba a ka'idar musulunci dan wai tsakaninka da wanda ya tsallaka maka sallah akwai tazara koda daga nan zuwa kwana sabani baka da wata hujja naka ce ai tazarar da yawa saboda haka bata tsallaku ba sallah ta tsallaku an fahimta ko shi manzo tun da yace a sa sa wannan ita ce kariyarka daga yiwuwar tun ma da ya tsallaka maka ya tsallaka maka an fahimta ku yawon a kamata duk wanda zai tsaya sallar nafila ana cikin sallar juma'a irin sallar da annabi ya ce in an zo masallaci kan a zauna a yi to ya kamata ka tunkari gurin da ka san wani zai iya maka satara ko na gaban ka shi ya riga ya idar kana bayansa ya zuna zaune idan maka sura in ba haka ba cire hularka ka aje a gaban taimaka satara tsakaninka da wanda zai gita kai ba a ce da kai kai kawai ka bar gabanka ba komai ba kamar da shi kuma ba a ce da shi in ya zo ba komai tsalla duk kowannan ku ana neman ku da ku yi abin da ya kamace eh. wannan shi kuma abin da yake magana cewar ya taɓa sauraron wani kasif na madagayi malam abubakar mahmud gumi allah ji ƙasa da rahama ya ji yana fatawar cewar mutumin da ya zaɓi kafiri shi ma ya yi kafirci ba ma wanda ya zaɓa ba wanda ya ce a zaɓi kafari ya yi kafirci to amma kuma ya ji wani na ƙoƙarin warware wannan fatawar tasa ya abin yake yanayi ake kalla sai a ga akan me kake magana din yanzu misali aka zo maganar zaɓe ga musulmi ga wanda ba musulmi ba a musulunce babu wani abu da arne zai zo maka da shi da ya fi na musulmi babu wani musulmi duk gurɓatarsa da za a ce gurɓatar tasa ta yi daidai da kafirci an fahimta ko wannan shine abin da yake daidai a shari'arci amma idan ka samu kanka a abubuwan daga musulmi ya jingina koyarwarsa ta addinin musulunci musulmi ne a suna da shiga amma arne a aikace ga arne a aƙida da shiga amma yana iya ɗabbaƙa maka wani abu na haƙoƙinka su samu wancan musulmin kuma ya rasa maka da su to wani dalili ya iya sa ka rinjayar da wannan ba don kana goyon bayan arnancinsa da kuma goyon bayan arnanci ya zarce yanayin da ka samu kanka a ciki shi zai baka damar abin da za ka an fahimta ko abin da jama'a so suke kasa ganewa suke kuma wato kidimiya ko kuma jahilci yake aiwatar da abin da suke aiwatarwa yanzu a halin da muka samu kanmu a ciki a najeriyance sautari matsalar da muke ciki ɗan uwanmu da muke tare da su muke jin su ne wakilanmu su suke jaza mana yanzu duk wani wanda zai zo yana magana kafuri, kafuri, kafuri, waye waye dora kafuri wa ya ɗora shi da goyon bayan wa aka ɗora shi su da to da kamata a wawantar da hankalin yaya kai ka zo kake tare da shi kake karfafarsa kake gazarsa duk i abin da i sai a daidai wani taƙi saɓani ya shiga tsakaninka da shi kuma ka dawo ka zo ka ce min wannan fa'ar ne ne to ya kafa shi to ya kamata mu zama waye kan mu zama dole ya kiɗi mu duk sanda abu ya zo irin wannan ko ma a kalli wani abu in aka zo yanzu a kasance a kasance sanin kowa ne duk wanda ya hau kan mulki in musulmi ne in dai nagari ne kokari ike ke taimaka addininsa duk wanda ya hau mulki in arne ne kokari ike ne taimaki arnancinsa wannan abu ne a fili kowa ya sani bai bukatar su kai wa mutum fatawarsa da haka in zaɓe ya kama za a yi da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba zaɓin musulmi kana da abin da za ka gaya wa Allah idan zaɓe ya kama da musulmi da musulmi gurɓatacce da nagari zaɓi nagari ka bar gurɓatacce ko a ina yake ko a wace jam'iyya ke kai musulmi abin da ake so da kai jam'iyyar ka musuluncinka jam'iyyarka musulunci ka nagartar dan uwanka musulmi ita ce jam'iyyarka amma in ka tafi akan cewa duk abin da jam'iyya ta yayi mu shi za ka yi to wallahi ka halaka ka ji na rantsa da wanda ya halice ka halaka da ka mu musulmi ba ka da wani zaɓin da za ka ce wai ka ware addini ka ajiye guri daban ka ware siyasa ka ajiye guri daban ko zamantakewa yau da kullum ka ajiye rayuwa ka gaba ɗaya cikin musulunci aka yadda kai Allah ya samu idan mutum ya yi abu na izgili sai an kalli meye niyyarsa da ta sa ya yi sannan sai an kalli yaya shi kansa yake ba za ku zo katar da mutumin da yake shiri-shiri ba ya izgili ka zo ka ce kafurin banza kafurin wani kai ma ka zama shi ke an fahimta ko ko yaro ya wani abu a matsayinsa na yaro bai hankalci rayuwa bai san addinin ba ma ya yi abu ka ɗauke shi kai masa hukunci da irin na mai hankali ba ɗaya ba ne a shari'arci saboda wanda ya faɗa da sarrai da so da wato fahimta ta addini ba wata rikicewa ya kai manzalin shari'a ta kansa ba mahaukaci ba ne ba yaro ba ne ba wata shubha tare da shi a abin da yi to wanda za a masa hukunci da isgilancin da amma inda wani abu zai iya zama shamaki da ba za a masa hukunci ba to ba za a masa hukunci Allah ya san na malam dan ƙara da ba malam gaban nan za ka ji yanzu kamar ɗan siyasa suna toshewa sai ka ga babban mutum ka ɗauka yana da fahimta ta addini ko yana da haka amma sai ka ga yana cewa siyasa daban addini daban hmm. ba inda addini ya shafi siyasa ba su da alaƙa ka ji ina tunanin tun yana ana maimaitawa za ka ji malam tun kana ganin abin nan ba gaskiya wani har a rika sa ma shauko a zuci haka ana sa ma ta ganin abin nan nashi kuma ya ce su yan sadabar da to ka gare kama hanya ya gudu da malam to ya mutu Shi ne magana ce hanya daya ita ce kai karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yana mafita take in dai ba za ka yi karatu ba ka yi na zamanin ma ka fahimce shi da kyau ka yi na addinin ka fahimce shi da kyau idan aka fito maka a zamananci duk kasan loko loko kwana kwana da aka shiga in aka zo a addinance ba ki dahu ba ne haka ya kamata musulmi ya kasance kuma ba ku fahimci wani abu da har yanzu so tarin ba su fahimta zaɓe ka je ka dangwala daban abinda 'yan siyasa suke yi daban sautari wani lokaci za ku je ku cincirin da ku zaɓi wanda kuke so ku yi ruwan ƙuri'un da ku da ƙuri'a ku aikin banza ku abinda za a rubuta a sanar da ba wannan an san ana wani to abinda kake iya yi shi kake yi za ka yi zaɓe bisa kyakkyawan zatonka za a faɗi abin da ka zaɓi. in an zalunce ka da wannan zaluncin da aka maka Allah zai kama wanda ya zalunce ka sabanin ba kai ba ka bar shi ya yasa ransa ya rubuta abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama to ka ce ya zalunce ka da aka yaya me ka zaɓa ya hana ka dama ba kai ko to sai ka fahimci irin waɗannan abubuwan Allah ya gani ba na wata jam'iyya ban da wani ɗan takara guda ɗaya zan ce ko a mutu ko a yi amma ko a ina kake ko a pdp ko a ampp ko a cpc ko a apc ko a kafinan idan in gaya maka allah ya ce annabi ya ce nasiha ta kama zan gaya ba. na taɓa yi wa Rabi musa kwankwasa wasiƙa ta ba zan iya samun sa gaba da gaba in gaya masa ba na taɓa yi wa shekaru wasiƙa har yanzu na da kwafin kowanne daga cikinsu kuma ana tabbatar mun cewar an danka hannu da hannu da jam'iyya nake da ban ba wannan da wancan kawai na wazan ko to haka duk wani wanda yake kira zuwa ga Allah ya kamata ya zama duk wani wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce to ya kamata ya zama uban dukkan waɗansu ya saka na din Najeriya ina gaskiya take ka faɗa ina kuskure yake ka tsawata idan duk wanda ta tsaye da ɗan takara ga yawa mutane su ɗauki nagari saboda wannan ku za ku fuskance shi gaba da gaba ku za ku ɗanɗane shi ko daɗi ko wuya in shi ya tafi ya bakka da abin da ya bakka ya bakka ko da daɗi ko ba daɗi amma kai ma da za ka yi zaɓen kan za ka ce ga wanda kake so Allah ya baka hankali ya baka basira ya baka tunani ya baka su kai aiki da su Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu